Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 6 ga watan Afrilun shekarar 2018 Hafsat Bello ɗan mai saurace ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya. wata kotun koriya ta kudu ta zartas da hukuncin daurin shekaru 24 ma tsohuwar shugabar koriya ta kudu pagun he wani alkali a brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa luis anacio lula da silva da ya miƙa kansa ga hukumomi sannan cacar baka irin ta gasar cinikayya ta daɗa tsanani tsakanin amurka da china zuwa yau dinnan juma'a Tokanin labaran duniya kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji matakin da gwamnatin jihar Oyo ta ɗauka akan masu aikata laifin fyaɗe. duk wanda an ka kama da aikata fyaɗe za a ɗaure shi shekaru goma sha hudu a gidan yari shi kuma wanda an ka kama ya lalata ƙaramar yarinya za a yi masa ɗaurin rai da rai. Za kuma ku ji yadda hukumomi a Nijar suka ta sakeyar wani ɗan jarida zuwa iyakar Nijar da Mali. Ko menene dalili? kasan wanga gwamnati na muhammadu yusuf yana so ya kashe ma aikin jarida a nan nijar abinda ba a taba gani sannan muna dauke da rahoto akan wani taron bitar da aka yi kan samarwa sojoji makamai amma duk wannan To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata kotun Koriya ta Kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 24 ma tsohuwar shugabar Koriya ta kudun Pagun He. bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma almundahana yayin yanke hukuncin wanda aka yada ta gidan talabijin na ƙasa kotun gundumar tsakiyar soil ta sami park da laifin karɓar cin hanci da kwace da amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma dai wasu tuhumce-tuhumce babban alkalin kotun ya ce ya zama wajibi a yi tuhumar gaske matsohuwar shugabar saboda laifin da ta tafka kuma don ya zama darasi ga duk wani shugaba wanda zai amfani da ikon da jama'a suka bashi ba bisa ka'ida ba da kuma dai haddasa rudami a harkokin gwamnati baya ga hukuncin ɗaurin an kuma ci park tarar fiye da dala miliyan sha shida tsohuwar shugabar ta koriya ta kudu na iya ɗaukaka ƙara cikin mako guda park dai ta tsaya kai da fata cewa ita fa bata aikata wani laifi ba tana jaddada cewa ramuwar gayyar siyasa ce ta rutsa da ita masu gabatar da kara sun so ne a zartar mata da hukuncin daurin shekaru talatin a halin da ake ciki kuma wani alkali a brazil ya umarci tsohon shugaban kasa luis anacio lula da silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin kurtiba da ke kudancin kasar zuwa yau dinnan juma'a da yamma saboda ya fara zaman kurkukun tsawon shekaru sha biyu saboda samun su da laifin almundahana da aka yi an bayar da sammacin kamunsa 'yan sa'o'i kawai bayan da kotun kolin brazil ta kada ƙuri'a da shida aka sin biyar ta yin watsi da buƙatar da silva ta jefa wato ta dakatar da jefa shi kurku har sai an ji ɗaukaka ƙarar da zai yi a wata takardar sanarwa alƙalin gwamnatin tarayya sergio moro ya ce ya baiwa da silba damar gabatar da kansa da kashin kansa ne saboda ya taɓa shugabancin ƙasar bara aka sami da silba da laifin karɓar cin hanci daga wani kamfanin gine-gine wanda ya yi kwaskwarima ma wasu gidajen hayarsa da ke gabar ruwa a madadin kwangilar da aka baiwa kamfanin wata kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin da aka yi mai a watan janairu da silbar dai ya ce hukuncin da aka zartar masa ba wani abu ne illa ta da kullun siyasa wanda aka ƙirƙiro saboda a hana shi shiga takarar shugabancin ƙasa a watan oktoba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc cacar baka irin ta gasar cinikayya na daɗa tsanani tsakanin amurka da china zuwa dai yau dinnan jama'a inda shugaba donald trump ya yi barazanar saka ƙarin haraji na dala biliyan 100 kan kayan da china ke shigo da su amurka yayin da ita kuma china ta yi gargaɗin cewa za ta ja da amurka ko ta halin aka jiya alhamis trump ya ce ya umarci wakilan amurka bangaren cinikayya da su dubi yiwuwar haraji ma china bayan da china ta fitar da jerin sunayen kayayyakin da amurka ke shigar da su china. ciki har da waken soya da ƙananan jiragen sama waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan hamsin da cewa su ma za ta saka musu ƙarin haraji tun da farko a wannan satin amurka ta saka haraji kan kayakin china da kuɗinsu ya kai dala biliyan hamsin a wata takardar sanarwa ta yau ɗinnan jama'a ma'aikatar cinikayyar china ta ce muddin amurka ta ɗau matakin abin da china ta kira kare kasuwarta to china za ta jajirce har zuwa ƙarshen al'amarin ko ana ha maza ha mata kuma labudda za ta rama sosai farashin hannayen jarin amurka ya faɗi bayan da trump ya bayar da umarni na baya bayan nan kan cinikayya darajar joe ta faɗi da maki 400 a cinikayyar ƙarshe a maimakon china ta gyara kuskurenta ta zaɓi yin illa ga manomanmu da masu masana'antu a cewar trump ɗan takarar da ya faɗi a zaben shugaban ƙasar saliyo ya ce zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu tsohon ministan harkokin wajen saliyo samara wilson ya bayar da sanarwar shirin ƙalubalantar sakamakon zaben jiya alhamis bayan da hukumar zaɓe ta ayyana julius ma'ada biyo a matsayin wanda ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben wanda aka gudanar a ƙarshen makon jiya sakamakon da aka bayyana a hukumance ya nuna ma'ada biyu ɗan takarar jam'iyyar adawa ta spp ya ci kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un shi kuma kamara ya samu wajen kashi 48 ne kamara wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki ne ta apc ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin cewa sakamakon zaben bai zo daidai da abin da masu kada ƙuri'a ke so ba kuma jam'iyyar apc za ta ruga kotu a ƙasar masar kuma sake nasara a zaɓe da shugaban ƙasa abdul fattah el sisi ya yi ya jefa ayar tambaya kan sake farfadowar salon mulkin kama karya a ƙasar da kuma makomar naƙasasshiyar adawar ƙasar a jawabin bayyana nasara da lcc ya yi ya yi alkawarin yin aiki da dukkanin mutane kuma ga 'yan ƙasa baki ɗaya ciki har ma da waɗanda ba su zaɓe shi ba ya ƙara da cewa za a lamunta da bambancin ra'ayi muddin dai bai shafi muradun ƙasa ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da jihar Oyo inda gwamnatin ta ɗauki mataki kan hukunta duk wanda aka samu da laifin fyaɗe ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Oyo ta yi gargaɗi tare da alkawarin hukunta duk wani mutum da aka kama yana aikata fyaɗe, komi girmansa kuma komi mukaminsa. Mataimakin gwamnan jihar Oyo Otumba Moses Alake Adeyemane ya tabbatar da hakan a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Abnormally, go to the court of law and make sure that get justice. I don't believe that any judge will see somebody great and free that kind of person. Otumba Moses Alake Adeyema ya ce muna yin dokar hana yin fyaɗe duk wanda aka yi wa fyaɗe kuma aka kama mai fyaɗen to akai ƙara ga 'yan sanda doka za ta yi aikinta amma kada jama'a su ɗauki doka a hannunsu akai ƙara a gaban kotu har sai an hukunta mai laifin ya ce bai yi amanar cewa da zaran jama'a suka ga wanda aka yi ma fyaɗe za su riƙa ƙyamarsa. Otumba Adeyema ya ce babu shakka gwamnatin jihar Oyo za ta hukunta duk wanda an ka samu da laifin aikata fyaɗe a jihar Oyo ba tare da la'akari da sa ko sa ba. Ya buƙaci mata su rika sanya tufafi mai kyau don kaucewa masu yin fyaɗe. Shi ko lauya Bamidale Ogunjimi ya fayyace hukuncin mai fyaɗe da wanda ke lalata ƙananan 'yan mata. punishment for committing rape is just uh, 14 years imprisonment, while the punishment Uh, Lauya Bamidele Ogunjimi ya ce a jihar Oyo duk wanda an ka kama da aikata fyaɗe za a ɗaure shi shekaru goma sha hudu a gidan yari, shi kuma wanda an ka kama ya lalata ƙaramar yarinya za a yi masa ɗaurin rai da rai. Idan ba a manta ba, hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato National Bureau of Statistics a Turanci ta nuna cewa babban birnin tarayya Abuja da Legas suna da rahotannin fyaɗe fyaɗe mafi yawa a Najeriya inda suke da alƙalumma dubu hamsin da takwas da ɗari biyar da sittin da shidda kuma a jihar Legas ce aka fi samun fyaɗe a shekarar dubu biyu da sha shidda a yayin da jihohin Katsina da Abia ke da rahotannin fyaɗe ‘yan kaɗan a Najeriya. Wannan alƙalumman masu fyaɗe a jihar Legas dai ya sanya gwamnan jihar Legas a Wumi Ambode ya ba da sanarwar ɗaurin shekaru talatin da biyar ga duk wanda an ka samu da laifin fyaɗe. fyaɗe don a rage kamarinsa a jihar ta Legas. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ta sakeyar wani ɗan jarida zuwa ƙasar Mali a ranar da ya kamata a ce ya koma cikin iyalinsa bayan da ya kammala zaman gidan yari na tsawon shekara guda. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamin Mini Barma ya aiko mana da cikakken bayani. Da shigowa farfajiyar gidan iyayen Baba Alfa da ke unguwar Kalle S ta birnin Yamai za ka tarar da matar ɗan jaridar da 'ya'yansa biyu a zaune a ɗaya gefe mahaifansa da ƙannunsa da wansa guda cikin wani yanayi na alhini sakamakon abin da ya faru da ɗan jaridar wanne hukumomi suka ta sakiyarsa zuwa iyakar mali bayan shi da mahaifinsa alfa muhammad sun ci kasan watanni sha biyu a kan zargin mallakar jabin takardun zama 'yan ƙasa ga abin da yayansa muhammad alfa ke cewa l'ensemble des nigériens qui ont combattu avec nous euh, Muna gode wa dukkan 'yan Nijar dangane da goyon bayan da suka bamu a sanadiyar abin da ya faru da Baba Alfa. A washeshin karfe 6 na safe ma mun yi magana da shi ta waya kuma ya tabbatar min cewa lafiya kalau ya kwana a kan iyaka. Yanzu dai muna kokarin tuntubar hukumar 'yan gudun hijira wato HCR domin duba yiwuwar taimaka masa ya isa zuwa garin Gawo. Matakin tusa kayar Baba Alfa daga gidan kasanya mai zuwa iyakar Nijar da Mali da ke matsayin ƙasarsa ta asali wani abu ne da ƙungiyoyin kare hakkin 'yan jarida na cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi Allah wade da shi. Malam Musa Aksar mamba ne a cibiyar 'yan jarida masu aikin bincike ta Norbert Zango mai mazauni a Burkina Faso. A jiya ma da na same shi ya ce mini to ni gani zani gawo. Amma abin da aka ce sai na yi shi yan takarda haka hukumomin mali suka ce ba zan ce komi ba ga aiki na jarida sai dai in je in zamna to ka gani daga nan ma Niger da hukumomin mali sun gama kai ga wanga babban ɗan jarida wanda yake yana so eh, bakin magana ya faɗi abin da demokratiya ta ce to an hana shi ma ya yi magana aka ce to mu mun karbe ka amma kakka komi to wannan ce eh, suka samu tsakaninsu da kasan mali zai je ya zamana yanzu gawo kasan wanga gwamnati na muhammadu yusuf yana so ya kashe ma aikin jarida a nan nijar abinda ba a taba gani ba da kungiyoyi waɗanda suke kama mashi da duka waɗannan kasashen waje da nan mali za a komo a gani yadda ya kamata a kama mishi ya komo bisa aikin shi. Na tuntuɓi gwamnatin Nijar don jin martanin da za ta mayar akan waɗannan zarge-zarge da ƙorafe-ƙorafe. to amma kakakinta ministan al'adu asmanu malam isa ya ce da ni ba za su ce komai ba a halin yanzu idan lokacin magana ya yi zai waiwaye ni yayin da a ɗaya gefe wani sakon sms da aka ake wa manema labarai da sunan baba alfa a ɗazu-ɗazun nan ke cewa dan jaridar yana jiran motar da za ta ɗauke shi zuwa garin gawo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar da Sule Mummuni Barma. Daga jamhuriyar Nijar sai kuma mu koma Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta gudanar da wani taron bita na kwanaki biyu kan tsaro. Ga Hassan na Kaina da ƙarin bayani. optimizing the operational Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur yusuf Buratai ke magana wurin taron bita na kwana biyu kan samarwa sojoji makamai, wanda ya ce ka iya kambaba kazar-kazar ɗin rundunar wajen ci gaba da tunkadar kalubalen tsaro da ke ƙara kunno kai ke kuma canza salo a wannan lokaci kamar aika-aikar 'yan ta'adda masu wuta da ƙayar baya, 'yan aware da ma irin yadda 'yan bindiga daɗi ke karkashe mutane ba gaida ba dalili saboda haka lalle ne duk wani irin hoɓɓasa da mu sojoji zamu yi ya danganta ne da irin ingantattu kuma isassun kayan aiki don soke nauyin da tsarin mulkin ƙasa ya ɗora mana wannan taro na sojoji na zuwa ne ƙasa da awa ashirin da hudu da gwamnatin najeriya ta ce ta keɓe dala biliyan ɗaya don siyawa sojojin makamai kuma a halin yanzu babu matsalar tsaron da ta kai boko haram daukar hankali to ko wannan mataki ka iya kaiwa ga kawo karshen mayakan na boko haram tambayar kenan da naiwa shugaban kwamitin sojoji na majalisar wakilan najeriya honorable rimande shawulu insurgency takes a long time ta'addanci wani abu ne da ke daukar dogon lokaci kafin a gama da shi bibi eh, kasashe eh, irin su sri lanka da ma wasu kasashen da ke kudanci da tsakiyar amurka oh, sai da aka dau lokaci mai tsawo kafin a magance wannan matsala ba wani abu ne da za a sa rai cikin shekara daya ko biyu za a gama da shi kwata-kwata ba takes a long time duba da yadda a baya aka ware irin wannan maɗuɗin kuɗi don siyo makamai a sojoji amma daga bisani aka waure wannan kuɗi na tambayi tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu isa kwantagora ko baya fargaban abin da ya faru baya ka iya kunno kai a wannan lokaci a ban da fargaba domin na san ko wanda aka sawo dole yanzu wasu sun tsuha wasu kuma ya kamata a canza su to da aka samu wannan kuɗin na ce to alhamdulillahi za a ƙara inganta masu kayan aiki da za su ci nasara ni dai nawa shine cewa kudin mani a hange na yayi kaɗan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Ranar hudu ga watan na Afrilu da ta gabata, shekaru hamsin kenan da kisan margaye Reverend Martin Luther King Jr. fitaccen dan gwagwarmayar neman haƙoƙin 'yan ƙasa wanda aka san shi a wancan lokacin da salon yin fafutuka cikin lumana yau kan wannan batu shirin duniyar amurka zai tattauna a kai sunana mahmud lalo ranar tara ga watan afrilun shekarar 1968 ita ce rana ta ƙarshe da aka yi tattaki a lokacin jana'izar reverend martin luther king jr kwanaki kaɗan bayan da james l ray ya harbe king a farfajiyar wani otal a memphis da ke jihar tennessee sama da mutane dubu ɗari ne suka yi da fifi a kan titin atlanta inda aka haifi king a lokacin da wani keken doki ya ratsa ta kan titi ɗauke da akwatin gawarsa jana'izar ta samu halartar fitattun mutane ciki hadda irin su sanata robert kennedy da richard nixon da ya zama shugaban amurka a baya da kuma abokin fafutukar king jesse jackson A shekarar 2011, Jackson ya gana da muryar Amurka a lokacin da aka buɗe wani dandali a Washington domin karrama Martin Luther King. Martin Luther King Jr. abin kwatance ne idan za a yi magana a kan adalci da zaman lafiya da kuma sasantawa. Amma sai da muka samu wata gagarumar nasara a wata fafatuka da muka yi kafin a samu sasantawar. An yi wata maya a Alabama kan neman 'yancin yin zaɓe. da aka hana bakaken fata a sassa da dama na kudancin amurka fafutukar da ta sa 'yan sanda suka rika dukan fararen hula a birnin selma an kuma yi wa wannan rana lakabi da bloody sunday wato lahadin da aka yi jina-jina da jini dan majalisar dattawan amurka john lewis na ɗaya daga cikin mutanen da suka yi zanga-zanga a lokacin yana ɗalibi na ɗauka zan mutu kai ina jin naga mutuwa ido da ido wannan aron gama da aka yi wacce kafafen yada labarai suka watsa ta janyo kakkausan suka a duk faɗin amurka ya zama tilas mu sanar da duniya cewa dole mu kalubalanci matsalolin hana mu 'yancin yin zaɓe da kuma yadda 'yan sanda suke musguna mana kwanaki kaɗan bayan wannan aron gama wata kotu ta baiwa martin luther king jr izinin gudanar da wani tattaki daga birnin Selma zuwa babban birnin Alabama wato Montgomery. Martin Luther King Jr. ya kawo min ziyara a lokacin ina kan gadon asibiti ina jinya. Ya ce min John, kada ka damu. Za mu yi tattaki daga Selma zuwa Montgomery. Kuma za a amince da dokar da za ta ba mu 'yancin yin zaɓe. Shekara guda bayan haka, shugaba Lyndon Johnson ya rattaba hannu akan dokar da ta bada 'yancin 'yan ƙasa. Kuma fafatakar lumana da King ya jagoranta ce ta sa aka amince da wannan doka a shekarar 1965. Shi Martin Luther King Jr. ya fi amincewa da bin doka duk da cewa yana korafin ana samun jan kafa a fannin shari'a amma ya ce akwai buƙatar a yi amfani da fannin shari'a a yi gangami da kuma fafutukar neman samar da doka ya yi amannar cewa gangami na iya kawo sauyi irin sauyin da zai mai gurbin matsalolin da suka samu ka fito domin yin gangami. gangami mafi girma da ya fice shine wanda aka yi a birnin washington a shekarar 1963 kiyasi da ya nuna cewa kalla mutane 250 ne suka taru a dandalin kasa na national mall domin sauraron wannan jawabi I have a nation will We are a different and a better nation today. A yau ƙasarmu ta samu sauyi ta yadda aka kawar da munanan dokokin da ke tauye haƙƙin ɗan ƙasa bisa tsarin mulki da ke nuna wariyar launin fata. Ta fuska tsarin zamantakewa ma haka, amma ta fuska tattalin arziki mun samu kuɓuta, amma kuma damar da ake bayarwa wajen samun kuɗaɗen shiga babu daidaito sosai. har yanzu ana amfani da tsarin yin zanga-zanga cikin lumana da aka san martin luther king jr da shi inda a kwana-kwanan nan ma aka yi tattakin march for our lives wanda ɗalibai matasa suka jagoranta na neman tsaurara matakan mallakar bindiga amurka ciki har da jikar martin luther king jr wato yolanda rene king wacce ta yi jawabi a gangamin kakana ya yi mafarkin cewa ba za a yanke hukunci ko a kalli 'ya'yansa hudu saboda launin fatarsu ba sai dai don halayensu. Kafin a kashe Martin Luther King a shekarar 1968 an taɓa bashi lambar yabo ta Peace Nobel. A yau akwai sama da makarantu 100 da tituna sama da tara da aka saka sunan Martin Luther King a matsayin wani mataki na tunawa da shi. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu raro ana fa tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. idan fa kwaya ta narke. Can wewe na kwaya sun dauga ga ne. <laughs> kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke na hutawa na ne baba baba ce nake yi ba kawai in sha huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen hausa Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> <laughs> Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa. Muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. kwaya ta narke, To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro. farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu inda ya ce hakika karɓa bindigogi har sama da ɗari da rundunar 'yan sandar ƙasarmu ta Najeriya ta yi daga hannun jama'a wani abun farin ciki ne muna fatan hakan ya zamo sular kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin kamar fashi da makami da garkuwa da mutane. Amin. Sakonmu na gaba kuma cewa ina ƙara kira ga gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin barista Muhammadu Abdullahi Abubakar ya dubi wahalar da al'ummar ƙaramar hukumar Kirfi suke ciki na matsaloli masu tarin yawa kamar rashin hanya da ƙarancin ruwan sha da sauran kayan more rayuwa. Muna kira ga jihar don Allah da su taimaka su dubi wannan al'amari. Sako ne daga Alhaji Abbas Babba Chiledi, jihar Bauchi, Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito daga Rumwani Ibrahim London Wuba Adamawa inda ya ce salam BOA Hausa don Allah ku faɗa wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa kamfanin da aka baiwa kwangilar gyara babban hanyar nan ta jihar Adamawa gaskiya aikin da suka yi ba shi da inganci don Allah muna kira domin a ƙara duba wannan hanyar a yi duk gyaran da ya kamata. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri inda ya ce Salam BOA Hausa ku bani dama domin yin kira ga hukumomi a jihar Borno ya kamata su tausaya ma al'amuran garin Bama domin suna cikin wani hali na buƙatar taimako. wanda sun rasa ruwan sha abinci da wajen kwanciya don haka muna kira ga hukumomi da kungiyoyi da sauran jama'a da su tallafa wa waɗannan bayan allah domin neman masu sauƙin rayuwa lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai a takaice To a takaice wata kotun Koriya ta kudu ta zartar da hukuncin daurin shekaru 24 ma tsohuwar shugabar Koriya ta kudin Pagun He. Wani alkali a Brazil ya umarci tsohon shugaban kasa Luis Inacio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi don shi ma ya fara zaman kurkuku. Cacar baka irin ta gasar cinikayya ta daɗa tsanani tsakanin Amurka da China a yau dinnan Juma'a. ɗan takar da ya faɗi a zaben shugaban ƙasa a saliyo ya ce zai ƙalubalanci sakamakon a kotu a jawabin bayyana nasara shi kuma lcc na ƙasar masar ya alƙawarin yin aiki ga dukkanin 'yan masar cikar da waɗanda ba su ma zaɓe shi ba ya ƙara da cewa ya za alamunta lamunta da bambancin ra'ayi muddin dai bai zan barazana ga ƙasa ba sai dai kuma michelle dun wadda ita ce daraktar shirye-shiryen cibiyar kanagi kan gabas ta tsakiya kuma ƙwararriya kan harkokin gabas ta tsakiyar ɗin bata gamsu da alkawarin lcc na tafiya da kowa ba ta ce babban abin tambaya shine makomar bangaren 'yan adawa wanda ya yi amo bayan boren kasashen larabawa a baya shugaba lcc ya ce zai mutunta 'yancin siyasa kamar yadda aka zayyana shi a kundin tsarin mulkin kasar to amma ba hakan ya tabbata ba To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Suleiman Altarawali ni Hafsat Bello ɗan mai soro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.